kidda unguwa ce ko gari ne a ina aiki ok cikin kumu ne ok wajen yamaltu ne daga can kika zo za ki musulunta bisa yadda ki da ki? ko wani ya matsa miki ba wanda ya matsa miki wani addini kike yi a baya to yanzu kuma za ki musulunta ka barin gaya miki abin da ake faɗa a musulunta ake faɗa abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu abinda kika ce cikin larabci zan fassara miki kika ce daga yau na shaida na yadda na amince ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ta'ala shi kadai kin yadda kika ce na shaida Allah ya aiko manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da musulunci na yadda zan masa biyayya kau kafa kin yadda suka ce da yau yau na shaida har ga Allah annabi Isa manzon Allah ne bawan Allah ne dan Maryamu ne ba Allah bane ba dan Allah bane kuma Allah ba uku bane kin yarda me sunan ki lima li lina to a ci gaba da kiran ki lina ko kina so a musanya miki da wani suna da kike ji na musulmi ko ba ba miki a lina din duk da mutum ba lina ba suna so a canza miki suna wani suna kika zaba fatima ce wannan dai shekara ta fatima da aisha ne wacce fi kowa sa'ar uba da wacce fi kowa sa'ar miji Allahu akbar dan Aisha ta ce duk duniya ba kamar mijina ba mai ja da ita in Fatima ta ce duk duniya ba kamar babana ba mai ja da ita wannan ta fi kowa sa'ar miji wannan ta fi kowa sa'ar sa'ar uba haka fatima muna miki barka da zuwa musulunci akwai malamai mata malama zainab da yan uwanta malamai mata za ki je bangaren su yanzu za su fara koya miki abin da ya hau kanki yanzu yanzu da kuma abin da za ki ci gaba da koya na addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci kuma matsalolin ki duk ki musu bayani an tanaje su domin ci wannan aikin Allah ya saka wa kowa da alkhairi ya tabbatar da mu a musulunci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ديدي قوة الرمضان hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo sha ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku ana nan dai da ƙarashin aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas da kuma aya ta ɗari biyu da ashirin da tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون قراءة تبيبيلة ثلاثة فإن طلقها فلا تحل له فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تناح عليهما أن يتغاجعا أن يتغاجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى أشهد أن آية يقول ya ci gaba da bayyana mana hukunce-hukunce da ya shafi saki da idda da kuma komi Allah ta'ala ya ce wal muqallaqatu matan da aka saka ya tarabbasna za su jira an anfusihinna a bisa kawunan su ba za su aure ba talatata ƙuru'in har zuwa jinin al'ada guda uku wanda shi muka rinjayar ala yahillu ba baya halatta a gare su mata lokacin da suke cikin idda an yakatinna ma khalaqa Allahu fi da su ɓoye abin da Allah ta'ala ya halitta a cikin mahaifarsu na jinin al'ada ko na ciki wanda dama inda jinin al'ada to da kwaya uku ake gama idda inda ciki da haihuwa ake gama idda in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai har sun kasance sun yi imani da Allah da ranar lahira to kada su kore abin da ke cikin mahaifarsu na wato karewar idda da jini ko kuma da ciki wa bu'ulatuhunna idan saki ɗaya ne ko na biyu to mazajensu da suka sake su a haƙƙu bi rabbihina su suka fi cancantan su maido da su a yi kome fi zalika a cikin wannan lokaci kafin idda wato ta ƙare in aradu islahan in je suna nufin wato kyautatuwa da gyaruwa da shiryawa da kuma zaman lafiya da komawa yadda ake da ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف su mata abinda yake gare su ko abinda yake kansu na kyautatawa to su ma suna da kwatankwacin irinsa a ku. mislul ladhi alaihin bil ma'ruf irin kwatankwacin abin da ke kansu na shari'a to su ma suna da irin wannan a ku. wato yadda kuke da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi a ku. yadda kuke da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi a kanku alin rijali alaihin na darajatu maza sun kasance suna da wata daraja ta musamman alaihin na akan waɗannan mateku saboda kulawa da su da ɗaukar nauyinsu da tsaya musu a lokacin da take yarinya babanta ya tsaya mata in ta yi aure mijinta ya tsaya mata in ta tsufa 'ya'yanta su tsaya mata wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma komai yana yin ta ne wato da hikima Allah ta'ala komai yana yi da hikima at-talaqu marratan shi saki wanda kake da damar ka ce ka mai da matarka to kwaya biyu ne imsakun bi ma'rufin to idan an yi saki ya kai biyu to daga nan imsakun bi ma'rufin ko dai a rike su da kula da shari'a ka yi hakuri tunda saura saki daya saura saki ɗaya to sai a yi ta hakuri a zauna a rike su bi ma'arufin shar'an wa aqalan wa adatan aw tafrihum bi ihsan ko kuma rabuwa da kyautatawa a yi saki na ƙarshe amma a kyautata ka a cin mutunci ka a yi wulaƙanci ka a bata suna ka a tafi ana wa juna sharri don wata rana in an rabu miji sai ta ɓata mata ko kuma an rabu take ta ɓata shi musamman da yaya tsakaninsu in suna hannunta sai ta cewa babanku ba shi da kirki in suna hannun uban sai ta cewa uwarsu ba ta da kirki bayan an rabu a jaba ke a yi shiru domin wani malami ne suke yawan rijima da matarsa so ne ya ce masa malam mai ke faruwa tsakaninka da matarka ya ce to me naka a ciki ko ni da matata ta ce to me naka bayan sun rabu kuma sai ce to malam tun da kun rabu me yake faruwa yace yanzu kuma ba na matata ba ce me kuma ina ruwana da wata mata kuma zan yi bayani akan ta wannan shi ne daidai lokacin da ake haɗe sirrin ku ne in kun rabu kowa sirrinsa ne tafi da sirrinsa shi sa Allah ta'ala yace insakum bi ma'rufin aw tasrihun bi kuma a zauna tare da kula da haƙƙoƙin shari'a ko kuma a rabu da kyautatawa ka kyautata mata a wajen rabuwa ka ba ta haƙƙoƙinta da Allah ya wato dora maka akan wala yahillu lahum lakum baya halatta a gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku karɓi wani abu daga abubuwan da kuka ba su na sadaki mutum ya saki matarsa kuma ya kwace abin da ya bata wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan dalila illa an yakhafa an la yuqima hududallah sai sun ji tsoro da miji da matar cewa ci gaba da auren ba zai sa a kiyaye iyakokin Allah ba wato ita ta fahimci zaman ba zai yi ba ko shi ya fahimci zaman ba zai yi ba fa in khiftum in kun ji tsoro Allah ya qima hududallahi cewa ba za su iya tsayar da iyakokin Allah ba in an ci gaba da zaman auren mijin ba zai ci gaba da ba matarsa haƙƙin ta yadda ya kamata ba ko ita ba za ta ci gaba da ba shi haƙƙin sa yadda ya kamata ba to fala junaha alaihima babu laifi akan miji da matar fi masta dabbi cikin abin da ta fanshi kanta da shi shine sai ai kuɗi na aure ya wa ta bangaren ta ce ta gamsu ba tana da damar yin kulki in ta bangaren ta ne bai gamsu ba yana da dama ya saki haka kowa yana da damar rabuwa tana da dama ta rabu da shi yana da dama ya wato rabu da ita nata ana kiransa kulki nata ana kiransa talaku tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne a zauna da zaman mutunci ko a rabu da kyautatawa wala ta'tadu'a duha kada ku ƙetare iyakokin Allah a yi rabuwa ta cin mutunci ko a zauna ba kyautatawa man ya ta'adda hududallah wanda ya ƙetare iyakokin Allah ya bi rai ya zuciya ya saba abinda Allah ya iyakance fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne suka zalunci kawunan su saboda sun yi abin da Allah ta'ala bai sa su ba ko sun ƙetare iyakar da Allah ta'ala ya wato karashin fada musu to wannan shine a ah, abinda Allah ta'ala ya wato faɗa game da waɗannan ayoyi da su ne za mu bi su dalla dalla mun fara bayani akan wancan har sai ta fa in idan kuma ya sake ta cikon na uku yanzu sai za ba daidaita ba ita ba ta kul'i ba kun ga Allah ya kawo ita za ta iya yin kul'i shi kuma zai iya yin saki sai Allah ta'ala ce fa in ya in mata saki cikon na uku to fala hillu lahu ba ta halatta a gare shi min ba'du bayan ya riga ya mata cikon saki na uku to ba zai ce kuma ya mai da ita ba hatta tankiha zaujan gairahu har sai ta auri wani mijin ba shi ba bayan auren kuma sai sun tare za mu ji a nan mun zo bayani dalla dalla akan abin da ake kira auren cikon wuta ko auren shiga ki fito za mu ji bayani a nan shi sa alaci ya hatta tankiha zawjan ghayrahu fa sai ta auri wani mijin aure sahihi kuma ya tare da ita sun yi mu'amala aure ta fito sannan ne take da dama wato bayan ta yi idda wancan mijin ya sake mai da ita a in tallaqaha idan shi wannan mijin na biyu ya sake ta bayan sun tare sun yi mu'amala aure sai na biyun ya sake ta kun ya halatta ta ga wancan ya da ita kenan to fala junaha alaihima babu laifi a gare su wancan tsohon mijin nata da ya mata saki uku yanzu ta je ta aure a can ba ta fito to kuma suna son su shirya to fala junaha alaihima babu laifi a gare su an ya taraja su sake komawa a sake sabon ɗaurin aure kun ganna in sun tabbatar ko suna da zato mai ƙarfi an yi ƙima. hududun ba to an koma din za a ci gaba da kula da iyakoki da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka hududullah duk bayanin nan da muka koro to iyakoki ne na Allah yubayyunaha liqaumin ya'lamun yana bayyana su ga mutane da suke sanin wato Allah ya kamata a bi Allah ya kamata a girmama dokarsa a yi aiki da ita. Zan ba manta ba a jiya mun ɗauko bayani akan idda ƙarƙashin wannan aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas da Allah ta'ala ce wal mutallaqatu na bi an anfusihinna thalathata qurun matan da aka saka za su jira sai sun yi jini uku wata ruwayan ko wasu malaman suka ce sai sun yi tsarki uku yana ce muku fa'idar bambanci tsakanin jini uku da tsarki uku yana bayyana ne kan yaushe ya kamata ta aure na biyu ko kuma yaushe ya kamata mijin ya mai da ita mutum ne ya saki matarsa misali ya mata saki ɗaya sai sai jini ɗaya bai mai da ita ba sai jini biyu bai mai da ita ba sai ta shiga jini na uku to a wasu ruwayan cewa haida shi ne karewar idda kun ga ta gana uku tunda ta gana uku bai mai da ita ba to shi ke nan ta riga ta kauce masa yanzu idan yana santa ta riga ta gama idda kake ɗaya ne ko biyu akwai damar kome akwai damar kai sake sabon ɗaurin aure yanzu ya zo da sabon sadaki da shaidu da wali da siga da yardarta da ta a sake sabon ɗaurin aure idan kuwa mun ɗauki magana masu tsarki sun fassara ƙurƙu da tsarki to shi kenan mutum yau matarsa take ɗaya sai jini ɗaya sai jini biyu ta shiga na uku to har yanzu yana da dama ya mai da ita tana cikin na uku har ta gama na uku yana da dama ya mai da ita kai har zuwa gama na uku yana iya mai da ita ko ta gama na uku matuƙar ba ce wanka ba idan ta gama na uku ta kai wa banɗaki ɗaki ta yi wankan ɗaukewar wannan jinin al'adar da ta yi na uku tana yin wanka to shi kenan yanzu ta fita daga ta na mai da ita ko in yana son ta tunda saki bai kare ba a sake sabon ɗaurin aure amma da za a ce kamar da shekul islam ya ce ta kai ruwa ban daki ta gama jinin ta na uku ta kai ruwa ban daki za ta fara wanka sai kwalla mata kira na mai da ke to shi kenan yanzu tun da bata riga ta yi wanka ba to ta ci kuma da kunnanta to ta riga ta koma yanzu ta riga ta koma matsayin matarsa ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba to kun ga inda fa'idar sabanin take bayyana su ku a mu na malik da suka ce haiza shine idda to in ta yi daya sai biyu da na uku ya dugo kenan ta gama me ta gama idda suka ce kai za ma ta iya yin aure a cikin wannan jinin na uku mustahabbi ne ka bari ya dauke amma akwai mai fanta za a iya daura mata aure a cikin wannan jinin na uku kafin ya dauke domin ganin sa shine alamar ta gama iddar mijin farko haka wani mijin yana zuwa ya aure ta a cikin wannan jinin na uku amma ba zai mu'amala aure da ita ba kamar yadda aka shina sai jinin ya dauke wannan shine fa'idar sabanin fassara ruku da wato tsarki ko kuma ƙur'u da wato haida kowane malamai sun yi kawo dalilan hujjojinsu da suke goyon bayan ko ayoyi ko hadisai ko waƙoƙin larabawa game da imam kurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo masu rinjaye da ƙurƙu a matsayin wato haiza da masu rinjaye da cewa a matsayin wato tsarki ne a gaje mu matsauki maganan haida din wato shine ya rinjaye nan wala yahillu lahunna baya halatta gare ku mata ko baya halatta a gare su mata an ya ka tumna su koye domin na gaya muku cewa kare idda a hannun mace yake kaje ta ta san yaushe za ta yi jini uku kuma ita ta san tana da ciki ko ba ta da ciki haka ita amintacciya ce a wannan bangaren ta faɗi cewa na kare ko ta ce ba ta kare ba wasu matan ba su kare ba sai su ce sun kare wasu kuma sun kare sai su ce ba su kare ba wasu suna da ciki sai su ce ba su da shi wasu ba su da ciki sai su ce suna da shi domin su ci gaba da karɓar kuɗi a hannun mijin saboda an ce shi zai ci gaba da ɗaukar nauyin ta. to Allah ta'ala ya gargaɗi mata ya ja kunnen su yace baya halatta la yahillu lahunna baya halatta a gare su an yakatanna su koye ma khalaqa Allah fi arhamihinna abinda Allah ta'ala ya halitta a cikin ma'aifarsu shine na wannan jini na al'ada wanda in suka uku sun gama wato idda ko kuma ciki in an haihu an gama idda amma da sharadin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir idda sun yi imani da Allah sun yi imani da wato ranar lahira kenan an ja kunnan su duk imani mace wacce ta imani da Allah da manzonsa ba za ta yi wasa da idda ta koye ko ta canza lissafi ko ta ƙara ko ta rage zan biyan buƙatar mijinta na farko ko kuma ce gaggawa ta ce ta gama alhalin mace gama ba don tana gaggawa ta fita ta ta auri wani domin wata ba tun kafin ta rabu da mijinta ta riga ta haɗa baki za ta auri wani kwanan nan na samu irin wannan kes wata mata auren ta fa da aurenta ku duba yadda shedan ya zo ya buga ganga yake ta halakar da mutane da aurenta tana da aure wani ya ganta yace yana so suka kama zance kuma suke ce eh lalle na da aure ce na sani amma kin sa ba kowane aure ne mai daɗi ba wannan da ke wahalar da ke yake nin kika zo za ki fi jin daɗi kike to me tabbas kina idan na kashe aure na kai za ka aure ni yace tabbas zan tabbatar miki da cewa duk abin da kike bukata zan miki laifi tun yanzu zan kama miki gida ko in ce miki gida tun yanzu zan miki kayan ɗaki tun yanzu zan ba ki sadaki tun yanzu zan ba ki kuɗin da za a yi walima da na special event da za'a event da a yi yanzu zan gama bayawa ba ka duk kashi da aka gama komai sai da aka yi jere aka kai laifi aka mata komai sannan sai kawai ta tawa wancan mijin balli ta ce ba ta so aka aka yi duniyar nan ta ce ai ba shi da imani ba ta so ba san mace in muna son ta rabu da kai duk abin da ta faɗa ya ja za a yi tun da kudi ne ce ba yi da lafiya ba shi da ƙarfi ba shi da imani ba shi duk ta kawo kuka ta tsora masa wanda bai san su ba aka aka lalace su ce fa in fa ba a raba su ba za su iya kashe shi aka ce a to shi kenan, to da aka raba sai wa wancan mijin waya cewa to aure na ya rabu kada sake bugo min waya sai bayan wata uku duk wata nake jini da haka bayan wata uku ya bugo waya ya zo zance da ma riga an gama komai saboda haka aka zo da waliyai aka daura aure sai ta tare a wancan gidan miji yanzu wannan aura shi wancan mun habbaba shine wanda annabi ya tsine masa albarka wanda ya zo ya zika matan aure ya kashe aurenta don ya aure ta Allah ya tsine masa albarka haka tun da tsinanne ne miji kuma auren ma tsinanne ne to tun da nan aure aka yi kun ga ba zai yi ne ba ba zai albarka ba ko ba za a zauna lafiya ba kuma wancan mijin da aka yaudara aka karɓe mata mata ta hanyar wato ziga ta da da da da ba ta abin duniya ta juya mata baya ta juya musu abin nan baya to ita kuma sai Allah ya jarabce ta da wannan haƙƙin mijin da ta ɗauka shi kuma wannan mutumin da ya zo ya kwace matar wani ta wannan hanyar dama ana kiransa tahdid a musulunci tahdid tahdid ban khattaba haka suna da sulama ya ce wanda ya zo ga matan wani ya fidda ya daga gidan mijinta domin shi ya aure ta to la'ananne ne sadaka wannan shine kaga sai ta gaggawa ta ce ta gama idda akwai matan ma da kan ta gama idda sai ta sha maganin da zai tsiraro da iddar kaga idda tana dadewa ko su ce a bata maganin da zai binciko idda wata kuma da aka take ta ta ga cewa mijin yana da kuɗi yana bata kuɗi kullun dubu biyar yake zai ci gaba da ba ta dubu biyar kullum har ta gama har ta gama idda sai ta sa jini ya dauke a shi kenan ba maimakon ta wata wata sai in ta yi wannan watan wata na gaba da nabi sai ta sha jini ya dauke ta sha magani ya ɗauke sai ka kaga wata ji ba ta ba sai a wata na uku sai ta yi sai ta sake shan wata ji saboda ta ci gaba da karban kuɗin mijin da yake ta na shayarwa ko na kula da kanta ko kuma na idda haƙƙin idda kun ga wannan shi yasa mata a nan ake san za ka aure ka auri mai imani ka auri mai addini saboda wasu hukunce hukuncen sai mace tana da imani za ta yi su ba ta da imani ba abinda ba za ta yi ba shine Allah ta'ala sai yake kuma wa a haƙƙo bi raddihinna mazajen su su suka fi cancanta kuma da su sai ne mafi cancanta a nan wato wata ran za ka ga an yi rigimar ha'ar rabu sai kuma daga baya a zo a daidaita ko kai kai nadama kan ka rabu da ita ko ta kai nadama kan an rabu da ita ko kuma bangaren ko bangaren a samu wasu manyan mutane su kira ka su baka hakuri su kira ka su baka hakuri su daidaita tsakanin ku su sakanta ku to sai kaji ana sha'awar a koma to sai Allah ta'ala ce a haqqu bi hinna fi zalika fi zalika tana komawa kan lokacin da basu riga sun gama wato a idda ba amma sai Allah ya ce in in aradu islahan ba fa a yin kome don a ci gaba da azabtar da juna idan ba ki shirya ki koma ba ki tafi kawai Allah ya baki wani in baka shirya ka mai da ita wanka rike ta tsakani da Allah ba ka bar ta kawai sai ta samu wani kai ma ka samu wata amma in in in yurida islahan kamar da fada ta yafi yafi Allah bainahuma fa ba'athu hakaman min alihi wa hakaman min adin in yurida islahan yafi Allah bainahuma nan ma yake in ya wasu khair a can kuma ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جيب bayanin ah, lahunna da alaihinna lahunna haƙƙinsu da yake kanmu alaihinna ko haƙƙinmu da yake kansu in an ce ala da li ala nasu namu da yake kansu lahunna kuma namu da yake kansu kenan haƙƙin biyu ne akwai haƙƙin miji akan mata akwai haƙƙin mata akan miji akwai kuma haƙƙin da aka yi tarayya malamai sun ce haƙƙin da kake nema matarka ta baka haƙoƙi ne guda biyar kai kuma haƙƙin da mace take so ka bata haƙoƙi ne guda goma sai kuma haƙoƙinku na tarayya guda uku ga goma ga biyar ga uku nawa kenan sha takwas to idan waɗannan haƙoƙi sha takwas suka zauna tsakanin miji da mata to an samu abin da ake kira aure da ake kula da haƙƙi guda goman da take nema ka bata na farko ciyarwa da shayarwa idan ka auri mace nafaka shi ake kira nafaka ciyarwa gwargwadon samunka da yalwarka da ikonka ba za ta ce abinci da ake ce a gidan wancan sai an ci a irin gidanka ba ko kuma a'a ai kai ka ce abinci da ake ci a gidan wancan irinsa za ka yi a'a ya dangana ga ƙarfinka daga wadatarka Mun fi zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha yaj'al Allah ba'da usrin yusra zaka in an duba to mutumin da ya aure yar talaka na yar mai kuɗi wannan gidansu dama kaji ake ci da zabi da agwagi da talatale da yan shila da jimin ba ba da jiminatin ɗin eh, da jimina da ɗawun abin da ake ci a gidansu kenan ka je ka ɗauko ta wannan kuma gidansu rama ake yi Miya kuka miya kuka ma sai a sa mata gishiri ko a sa mata manda ko a sa mata wake ko a ɗan zuba kafini abin kafi zabo kafi kaza ko kafi agwagwa a saka mata eh da ɗan magi haka ake to yanzu idan suka tare kowace wajen ba ci za ka lura da gidansu da wajen yi mata ɗinki za ka lura da gidansu da wajen gidan da za ka bata za ka lura da gidansu cewa ke tun da yan babban gida ke bari in miki ƙaton gida sai kuma tun da gidan ku dama na azara ne da na ƙasa to ke ma bari gana bin gina miki gidan ƙasa haka za a yi malamai suka ce a'a kai za a duba kai za a duba in kana da wadata to ba za ka ce ke yar talaka ce abin da ake ci a gidanku zan baki ba ko kuma yar mawadata ce abin da ake ci a gidanku na wadata zan ba duk da wasu malamai a malikiya sun faɗa haka amma wannan kaulin yana da rauni yana da rauni domin Allah ya dangana ciyarwa zuwa ga mijin ba zuwa ga matar ba to mijin ake dubawa wajen ciyarwa ba matar ba saboda ka tashi sai kai musu ɗinki iri ɗaya duk da wacce ana sa sufa shadda sufa holan sufa ingila sufa wacece sufa wacece sufa sufa ake to haka za ka haɗa ita ma wannan kai mata sufa sufa in ma akwai sufa sufa ita ƙara mata akai haka nan abin da ka kai can gidan irin su za ka kai can gidan irin gidan da kama wannan haka ita ba za ka ma wannan daidai gwargwado ba za ka bambanta su tufafi ba ba za ka bambanta su a abinci ba ba za ka bambanta su a gurin kwana ba saboda kai ake yin hukunci ba su ba kuma haka shine zai zama adalci amma sai suka ce malamai suka ce a'a kowace ka duba abin da ake ci a gidansu tunda ya talaka ce ka ci gaba da ba ta da gidansu duk wani ai masu kuɗi ce za ka yace fa fare biyu wannan karu ko rama wannan karu ko kaji sai ka ce wannan akai gidan waccan ta dama wannan kuma akai gidan waccan ta hagu in ta ce kai aka ma ta ce me kike ci a gidanku na su ake ta canza daga gidansu ai wannan gidan yanzu shi ne gidansu gidan miji nan ne mace za ta yi takama da shi ba gidan uba ba idan ta ji daɗi a gidan miji to nan ne gidan rufin asirinta da darajarta a nan ne kaɗai take ɗorawa da kanta ta girba da kanta ta zuba wa kanta amma ta koma gidansu ta zuba mata ana ta da wani ɗaki nata a cikin gidansu ko komai ta da wadatarta ba za ta ji daɗin zaman gidan a kamar gidan miji ba saboda haka suka ce to wannan za a duba to kaga wannan ciyarwa da shayarwa yana hankinka sannan na biyu kai ne za ka yi mata tufafi abin da ake kira tufafi wanda za ta dinga daurawa hunna wato kai mata tufafi wa alal mauludi lahu hunna, wa hunna kisuwa akalla mace tana buƙatar tufafi kala hudu akwai tufafi masu nauyi saboda sawa lokacin sanyi akwai tufafi masu shara-shara saboda sawa lokacin zafi akwai tufafi na aikin gida wanda za ta sa ta dinga aikin gida da shi akwai kuma tufafi na kwanciya sannan dinkin nan ba iyakance yaushe za ka dinga mata dinki ba wani yana da halin da duk wata zai wa matarsa dinki za ka je mata dinki kala goma sha biyu a shekara akwai su ai akwai wanda shi kuma duk wata bibi zai dinga wa matarsa dinki haka tana da kala shida duk shekara wani zai yi wa matarsa duk wata uku ya mata ɗinki da aka tana samun tana uku a hudu a shekara wani zai dinga wa matarsa ɗinki duk wata hurhudu za ta dinga samun kala na uku za ta samu kala uku a shekara haka kuma kai sai in hali sai san da aka samu ba tabbas za a iya samu yau a samu gobe a samu jibi kuma sai bayan watanni sun haka abin an gina shi ne akan sa in ya yana da wadata ya masa ɗinki in ba haka ba to sai sallah ko kuma sai karamar sallah ko babbar sallah ko kuma wani abu ya taso a ɗinka mata kaya ko an gana ta sun lalace ko abin da ya kama da haka da ka shi sai aka bar abin a buɗe ita mace tufafi ba ta mata yawa ba za ka ce duk sati zan miki ɗinki kala nawa kenan a shekara kala hamsin da biyu idan kawai mace kala hamsin da biyu a shekara ai za ta iya sa su mace da kwalliya mace da tufafi kullum da dama ce ta in ba za ka yi mata kullum kai mata daya kala ɗari uku kenan da sittin da biyar a shekara kullum za ta taɓa ma kwalliya kuɗin ta abin da ya shafe ta in ta sa ta sa ta gaji ta ba wani in ta sa ta sa ta gaji ta ba ta ba uwanta ta ba kannanta da sauran kawayenta. to kaga ashe tufafi haƙƙi ne namiji gwargwadon samunsa da ƙarfinsa da ikonsa. sa abu na uku maskan inda za ta zauna kai da za ka samo mace inda za ka zauna kuma gurin ya zama mai security mai ventilation kuma mai haske akwai tsaro akwai iska sannan akwai kuma haske yadda kuma akwai security yadda za ta samu gurin da za ta zauna inda haya za ka kama ka kama mata haya in kai za ka gina ka gina gwargwadon karfinka ka ka sa ta a ciki wannan ta ne akan ne na hudu haƙƙi na biyar haƙƙin lafiya duk wasu malamai a mazaban mu ta malikiya suna cewa wai in mace ba ta da lafiya ka kai ta gidansu sai ta warke ka je ka ɗauko ta wannan magana an yi watsi da ita tuni kauli ne mai rauni a ta a cikin azaban malikiya din sai ka aure mace ai na faka ya haɗa da magani in dai ba ciwon ta zo da shi bane wanda za mu ji matar da ta ɓoye maka aibi tana da ciwo a jikinta wanda ake kashe mata miliyan ɗaya duk wata bata gaya ma ba na'am sai da ka aure ta bayan ta tare sai ta miƙo ma bil kace za na ta kace da ya faru kace a da ana da wani ciwo wanda ake rubuta wa magunguna ina shan na miliyan ɗaya duk wata kace ce a to biki ga abun ba ni jari na ma gaba ɗaya miliyan ɗaya ne kin ga ba zai yi ba gaskiya ko dai ba banki da ya ɓoye min ciwon ya ci gaba da kawo kuɗin maganin sai da kika koye ko kuma kowa ya san da dare masa domin kin ɓoye min abin da da kin gaya min kina shan miliyan guda kina shan man miliyan guda agaji da ba zai shiga ba to da kaga to zara kan ciwo a gidanka ya samu yana cikin ma'aru da soyayya da kauna da girmamawa mace ta samu ciwo a gidanka kuma ka mai da ta gidansu ai wannan ciwon naka ne akrama kallah kai sai ka dauki nauyin Allah sai ba ka lada kuma ya nuna cewa kai dinnan mutumin arziki ne kai dinnan ka nuna mata halarci da amana ka nuna mata halacci da amana ka rike ta akwai matar da zaka ga miji Allah ya jarabce shi bayan sun yi aure da ciwo kuma wallahi ta zauna ta jinyar sa akwai wanda kuma zaka Allah ya jarabce matarsa da ciwo bayan an yi aure shi ma ya zauna ya jinyar sa kowa zaka ga nuna kowa halacci amma akwai matar da ta an ta ka fara kiyacewa ka fara bubushewa kuma yana koma baya sai ta ce a ni ko da ma wallahi kaga auren nan ba na so akai amma ni ba a shawara da ni ba kakana ne ya daura da ka bani takarda ta kaga komai ya fara koma da baya sai ta nemi saki haka wani shi ma da ya gama ce ƙuruciyarta ta fara karewa lafiyarta ta fara karewa kanta ya fara sauka shi kuma sai fara juya mata baya dama kyan ya kai shi to kyan ya kare kuruciya ta kai shi kuruciya ta kare walwala da lafiya ya kai shi to yanzu babu sai ka sai ka ga ya juya mata baya yana mata wulakanci wannan ba daidai ba ne. la tansawul fadla bainakum ka kamanta falala da can tana budurwa yadda ka more budurcin ta to haka kuma ya kamata ka mutunta ta bayan ta wato tsufa haka nan kuma bangaren ilimi shine na biyar go hmm. na biyar kai ne zaka ka ɗauki nauyin ilimin ko ka karantar da ita ko ka ɗauko mai karantar da ita ko ka ba ta dama ta je ta koya ba za ka ban matarka cikin jahilci na addini ko jahilci na rayuwa ba musamman a wannan zamani da komai ya zama ilimi hatta soban nan da ake mana muke sha shi ma akwai na karatu akwai na jahilci na karatu shi ne za a gaya mata fa ga yadda ake haɗa soban yadda za ta haɗa ba zai ɓata ba ciki ba ko za ka shafi kari da yawa cutar da lafiyar ka ba shi ma akwai na karatu akwai na jahilci tu wannan da ake mana akwai na karatu akwai na jahilci dafa nama akwai na karatu akwai na jahilci yin biya akwai na karatu saboda haka yanzu har profesa ake samu da tuwo za ka kira ka za ka a jami'a eh katare akwai profesa na katare prof ne amma da dogon hularka tana taɓa banka na tuwo ashe kaga a ce ilimi tun da har yana da department a jami'a da ake yin karatu har a kai phd har a kai ka ashe kaga kenan ashe yin abinci ba abun wasa bane food and nutrition din nan mai muhimmanci ne to da ka bukatar ka ta je ta koyi home economy yadda ake tattalin gida in ana samu nawa za a kashe in ba a samu ya za a gyara tattasai kai ya lalace a gyara tumatiri kai ya lalace a gyara doya kai ta lalace kai hatta ayaba akwai ajiyar da ake mata sai ta ci uku ba ta lalace ba wajen kan din nan wajen gurin nan shi ake samu a daure da leda in iska ba ta shiga nan sai ce sati uku ba ta lalace to wannan duk cikin home economy ne sai ta tattace ba zai lalace ba tumatiri ba zai lalace ba abin nan ba zai huna. doya ba za ta zunguna ta lalace ba a koya mata tattalin gida in ka kawo abu ka aje ba zubarin ta za a ya lalace ana zubar da shi a shara ba wannan ilimin sai ka ba mata ka dama ta je ta koyo haka nan ilimin tauhidi da aqida da sunna da zama kan tauhidi ba ta shirka tana kan sunna ba ta bid'a tana kan wato ta san Allah tana sa ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kaunarsa tana girmama shi tana masa biyayya ta san wato abinda za ta yi addu'o'i da zikiri ta san haƙƙin miji da na iyaye da na ƴaƴa da yadda ake musu tarbiyya kaga wannan ilimin wajibi ne mutum ya ba su shine na nawa shine na biyar na shida kayan tsafta shi aure sai da tsafta jiki sai da tsafta sai da gyara to da ka tsaftan nan akwai ta yau da gobe akwai tsafta ta jiki akwai tsafta ta tufafi akwai tsafta ta buri tura da ka da abin da za a yi wanka a yi wanki a share gida a share banɗaki a kashe ƙwari a kori sauro a kori kunami a kori mucizai a kori tsaka da kankesai da gizo-gizo da tsaka da ɓeraye da gafiyoyi da tsutsa da sauro da ƙuda da jaba duk waɗannan da kudin cizo da farfasa da tsutsa duk waɗannan tarkacen ƙwari da suke taruwa a gida ƙazanta take kawo su ana share guri ana tsaftace guri ana wanke guri cututtuka ma suna yin karanci a inda ake da tsaftar guri to ka tsaftace jiki da tsaftace tufafi da tsaftace guri abin da za a tsaftar da shi na sabulu da mai da abin da za ta goge bakinta da wanda za ta goge haushi duk kai za ka siyo mata wannan shine na nawa na bakwai kai ne za ka ɗauki na ka mata abin da za ta kwalliya kwalliyar da shari'a ta amince wato abin da za ta shafa man da za ta shafa da yar jagirarta da yar jambakinta da ɗan godarta da yar abin sa'idanta da ɗan abubuwa da ɗan kuɗi da za ta yi kitso ta kunshi mu ka san a cikin cefa ne ba ma sa kuɗin kitso da na kunshi ba ina ta suke samun kuɗin kitso da kunshi a nan suke yaga shi ya sa in aka ce maka ba canji kai shiru Eh, haka cewa mace ina canji na kai shiru kawai ka san an nemi dubu biyu kuma abin da za a siya na dubu ɗaya to kai shiru da dubu ɗaya saboda wannan dubu ɗaya kanka za ta dawo za a yi maka kunshi da ita a yi maka kitso da ita a yanzu wallahi da za ka ɗauki dubu ɗari ka ba mace kai mata akwai imani in ka ɗauki dubu ɗari ka ba mace a tabbatar maka kai za ka kashe wa tamanin ta canza ma kwanuka ta canza ma cokula ta canza maka tumakata ta canza maka faranti ta canza maka cokula da ludaya sai kai ko ba ka ji ka daga sai ga an canza maka abin kuka sabulu ko da mace gani take hakkin ta ne ta maka wannan ba ma kuma na ta zo da su ka lalata to da ta samu kuɗi wa Allah kokari take ta canza maka wasu to haka nan ka ba miji dubu ɗari in dai yana kula da hakkin Allah za ka ga kashe matarsa 70 kafin ya kashe kansa 30 shi kadai ana ba shi kuɗi ne ya ki fara yi cefane biyan kuɗin haya biyan kuɗin makarantar yara wasu yan kaya da ya karɓa a wajen da bai biya ba can da ya ci bashin mai baya wucewa ta hanyar ya je ya biya duk za ka gaba su sukan gida yake ta biya da su ko da haka da miji da mata ɗaya ne kowa yana kokarin akwai mutunci a girmama juna da haka wannan haƙƙi ne ka kawo mata wannan shine na nawa shine na bakwai na takwas haƙƙin mu'amala ta mu'amala aure kada mutum mun faɗa a baya cikin babin ila'i kada mutum ya kawai cewa matarsa ya banzantar da ita wulakancin da ita baya ba ta haƙƙinta na aure za mu ma mu ji ƙarin bayanin wannan a can gaba shine na nawa shine na takwas haƙƙi na tara ka bata lokaci ka bata lokaci babban abin da mata suke so a duniya a wurin mu shine lokaci mu kuma babban abin da ya mana karanci a duniya shine shine lokaci to kuma lokacin nan sai da shi ka san komai mahimmancin lokacin ka dai kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da yafi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa girma amma ya ware wa matansa lokaci sallallahu alaihi wasallama ya magana da su ya hira da su ya ya shiga cikin aikin gida wa kana fi mihnati ahli da ka tayin din nan mata suna kuka da shi in malami ne yana ta nazari in ɗan kasuwa ne yana ta lissafi ɗan siyasa ne yana ta tunani yadda za a ci zaɓe ko aka aka faɗi zaɓe to da aka mace ba su samu lokaci ba in ma'aikacin gwamnati ne yana ta lissafin shi za a shiga yajin aiki yaushe za a dawo ko da aka sai ka ga mace a in talaka ne ya yi rasa gumi yana tunani ya za a yi a cefa nan gobe karshen wata ya za a biya haya sai ga mace ta rasa lokaci ita kuma tana son lokaci to wannan lokacin yana da muhimmanci mutum ya kirkiri time and care da suke cewa time and care ba girma mata. a kasa lokaci kuma a kula a kula da ita to abu na goma shine ka mutunta ta da iyayenta mace tana son bayan ka aure ta ta ga iyayenta suna da mutunci a gurinka kuma mutunta iyayenta yana taimaka wa auren naka ya ƙara listin domin idan babarta tana ganin girmanka babanta yana ganin girmanta da yan uwanta su za su dinga taimaka maka ma idan ta ɗauko wani shirme su kwaɓe ta amma idan kana wulakanta iyayenta ko tana son ka ranar da kai mata ba daidai ba tana zuwa gida ta ƙarshe ai mun gaya miki ke kika jawo kuma ba mun gaya miki wannan ba mutum ce ce bane kika nace sai shi to yanzu ka shi abin da ya faru sai su zube maka ita sai yaji amma idan kana mutunta su kana girmama su kana kyakkyawan mu'amala da su to idan ma ta zo da wani abin iska ta ba wance mijin nan naki ke hakuri mana ya kuri da Allah aka ake ma ke kin yi sa'a ma kina ga wata fara nan ko wata aka yi hadda bulala ya zane ta sai zaki baya duka baya zaki ki ya kuri ki koma sai su lallato maka ita ka ganta da kayanta ta dawo to kaga wannan shine mutunta ta da iyayenta wanda yana taimakawa su ne haƙoƙin da ya kamata mutum ya kiyaye game da matarsa to naka haƙoƙin guda biyar wa da hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf kai kuma haƙinka shine mal izana zarta ilaiha sarratka in ka kalle ka ka faranta ma rai to wannan kalma ce kulalliya na kalle ki ki faranta mu rai ko ya kalle ki ki faranta masa rai abubuwa ne da dama amma malamai sun takaita su a abubuwa guda biyar suka ce mace za ta faranta maka rai ne idan tana da tsafta za ta faranta maka rai in ta iya kwalliya za ta iya faranta maka rai in tana halaye masu kyau za ta faranta mara in ta iya girki za ta faranta maka rai in tana bin Allah da manzonsa tana sallah tana karatun Qur'ani yanzu wani ko ba ta ta masa laifi in ya ji ta daki tana rera qur'ani sai ya je mata wani mata su masa laifi kawai zai tar da tana ta sallah kawai ganin ta koma ga Allah sai ya ce mata wani wani ga ana ta hidima da yara ana koya musu azkar ana koya musu addu'a shi sai ya hakura da haƙƙinsa saboda tana kula da yayansa saboda ka kaga ashe kenan addini ya sa mutum ya ƙara tabbaci riko da addini qiyamul layli karatun qur'ani zikiri addu'o'i yakan ƙara saki rike mijinki ba tare da kin je gidan boka ba yin girki mai kyau mai daɗi a kan lokaci kar ki bari hancin sa ya shaki wani kar ki bari idan sa ya kalli mummunan abu kar ki bari kunnan sa ya ji mummunan kalma kar ki bari bakin sa ya ci abincin da bai da ba ko yana tsami ko yana wari ko kuma bai gyaru ba in kika kiyaye masa hancinsa da bakinsa da idansa waɗannan ƙofofin guda biyar na sama in aka kiyaye miji su za a zauna lafiya wa idza amarta a ba'atka in kace yi yi nayi bari na bari kowa yana so matar sai ce ke kafa ki ƙara fita sai kin tambaye ni to ga gida an gama ko za ta fita ba ko ka sani ba ko na go kawaye suna zuwa ke fahimta da su ba ko na ga kin shiga guru guru a wasan su fita daga guru din nan duk goge ta ce an gama mai gida za ta koyo ba za ka ba ka sani ba da tana da biyayya wai za jibta anha hatta zarka fi nafsiha wa malika idan baka nan za ta kokari ta kiyaye maka mutuncinta ta kiyaye maka dukiyarka don kula ka ba za a zo a fasa gulab a fasa ɗakin can a fasa wancan da yara su fasa maka gilas sai ka dawo ka je kayo ɗan cinikinka na dubu ɗari ka ci ribar dubu hamsin ka zo gida ka tara an maka ɓarnar dubu ɗari biyu ta bai an fasa maka wancan an fasa ma wancan an lalata wancan an lalata wancan to kaga wani hawa mace arziki bace wacce mijinta baya nan ta bari yara su fafasa gilas su fafasa kwalabe su fafasa flas su fafasa kaza duk alalata lalata komai ana murna ka dawo gida ka zo ka tarar ranka ya baci saboda barnar da aka yi maka a gida to da haka wannan eh, afzatu fi nafsiha wa maliha zata ki wa idza aqsamta alaiha abarraka in kai mata rantsuwa kace ba na son kaza ko ina son kaza za ta yi dan ta faranta maka to wannan shi ne haƙƙin da ake so mace ta kiyaye haƙƙin tarayya hakuri da juna ya hakuri ne ta yi hakuri da kai aure ba a saka hakuri kaso 75 ba ba za a yi nasara sai an ta hakuri sai an ta kau da kai sai an ta juriya sai an yi hakuri an nana ta hakuri an maimaita hakuri an jaddada hakuri a kara hakuri a maimaita hakuri a dai sake hakuri a dai kamanta hakuri a dai ci gaba da wannan soyayya haƙƙi ne na juna a ɗaya kawai zai so ɗayan ya zama ba a son sa ba dole ka so ta ta so ka ko da son ɗaya ya fi yawa wannan so ne na tarayya sannan tana tausayinka akan wahalar da kake sha a waje kana tausayinta akan wahalar da take sha a gida waje ala bainakum mawaddata bainakum ba wai ɗaya ne zai so ɗaya kure ki ɗaya ba ko ɗaya so ɗaya ɗaya a bainakum kana son ta kana tausayinta kana son ta tana tausayinta to wannan shine wato walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'rufi wa lirrijali alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Zaka a ƙarashin karatunmu na jiya shine ita idda kamar yadda muka faɗa cewa wata mudda ce da aka hana mace ta yi aure saboda wato bata gama idda ba saboda rasuwar mijinta idan idda mutuwa ce ko saboda ya sake ta idan idda ce ta ta ko kuma saboda an rushe auren saboda an gano illa a cikin sa kafin a yi shi ko kuma saboda ta yi da shi sai ta jini guda ɗaya sannan ko mun ji cewa hikimar da ta ake yin idda domin a tabbatar cewa mahaifan mace tana da tsarki ba ta haɗu ba ta tafi da da ciki gidan wani ba sannan kuma akwai girmama matsayin aure da ɗaukaka darajarsa da ko bayyana tsimarsa sannan akwai tsawaita hijja ɗin yakan ba miji dama in yana so ya mai da matarsa kafin ta kare idda zai iya mai da ita sannan kuma akwai biyan haƙƙin miji da ko bayyana tasirinsa a wajen aure ta yadda matarsa ba da ya sake ta kawai za ta san da dare masa ba sannan kuma cikin wannan akwai kiyaye haƙƙin miji da haƙƙin mata da kuma haƙƙin yaran da za a haifa da kuma tsayawa da haƙƙoƙin Allah wanda ya jinsu haka mun ji cewa idda akwai ta alqur'ani akwai ta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi sannan malamai sun yi ijma'i akan haka mun ji cewa idda ana yin ta da jini uku ana yin idda da wata uku ana yin idda da kuma haihuwa ga wata take da ciki sannan mun ji cewa kuma wato wata aka sake ta ba a tare da ita ba to ita kuma wannan babu idda a kanta sanan mun ji cewa mutum ya a halin kitabi ita ma za ta yi idda saboda kiyaye haƙƙin miji da kuma haƙƙin ɗanta ba dan ita tana musulma ba sannan matar da aka saka kafin a tare da ita ba za ta yi idda ba sannan matar da tawa mijinta kul'i malamai sun yi ƙauni biya kanta shin za ta yi idda ne ko za ta yi istibra'i jini ɗaya za ta yi ko jini uku mun ji malaman da suka tafi kan jini ɗaya za ta yi mun ji akwai wanda suka tafi kan jini uku za ta yi shi yasa mai risala ya ce fasakun ne ko ɗalakun ne sannan kuma mun ji wata aka yi aka yi li'ani da ita cewa ita ma za ta jini uku ne babu aure tsakaninsu da mijin bayan li'ani har abada sannan mun ji wata aka take ta ta hanyar shubaha ita ma za ta yi idda ne wato da jini uku kafin ta koma gidan wancan mijin na duk da ba saki bane amma mun ji shekul islam yana da jini ɗaya za ta yi domin ba saki bane wancan sannan mun ji cewa matar da ta yi zina kuma tana son ta yi aure akwai maganganu uku na malamai a kai wasu sun ce kafin ta auren nan sai ta yi jini uku wasu sun ce a jini ɗaya za ta wasu sun ce ba za ta yi jini ko ɗaya ba in ta je asibiti aka yi mata sukani shi kenan amma mun ji kawai da ya kunin jaye ne akalla dai ta yi jini ɗayan ko kuma mazhaban malikiya wanda shi ne mu'tamad ta yi jini uku sannan mun ji cewa wacce ta rabu da mijinta saboda ta musulunta to an ba shi dama ya dawo ya ci gaba da aurenta in ya musulunta kafin ta gama jini uku ko kuma jini ɗaya, ko za ta yi istibra'i da jini daya ko kuma da jini uku wanda shi ma mun ji malam Abu Hanifa da Sheikhul Islam yace in ta jini daya ya isa amma a wajen jamhu ai ta yi jini uku sannan ne in mijinta ya musulunta to sai an sake daura masa aure sannan mun ji cewa akwai matar da take yin idda da sauke cikinta da kuma matar da take yin idda da wato a ɗaukewar jinin wato haihuwa wacce da ta gama wato haihuwa ta gama ta ta idda sannan kuma mun ji wato a matar da take mutu hayyira ita ce wacce ta jini ɗaya sai na biyu sai ragowar ta ɗauke zuwa ya za ta yi an ce za ta jira wata tara daga nan kuma ce wata uku sannan wata kuma jini yake zo mata yake mata wasa ya zo ya dauke ya zo ya dauke ita ma mun ji ta ta iddar cewa jini duk wata sai ta dauka ta yi jini daya da kuma matar da jini ya barke mata na ciwo har aka wayi gari cewa ba ta iya bambance tsakanin jinin al'ada da ba na al'ada ba da kuma wacce take jinin ya barke amma tana iya bambance na al'ada da wanda ba na al'ada. aiki da aiki da gwamnati wadda take yi ta da kuma suka ta gama wato Thank you.

¡Gracias!

Allah Allah da, Allah Allah Allah لنا جاري كيف الله يا رب الله ولا تكون الحمد لله الرحمن الرحيم يا رب يا رب يا رب Thank you. واشهد ان عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو